والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربعت على تبتي الله سنجعل كيفنا بكونا صلاة وسي شجاني شيوي ويلتبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن شابو وصعي ويسعي شوال فاتن dacewa don hijira النبي صلى الله عليه وسلم makka da madina na ji daidai da May Jibiri, 8th of September 2010. Tare mu nan yanzu yana da majefa da gada jirma bayan sai Ramadani na ya ya yi shainin nan. Ida tunan yawa shainin nan ya alkawar larba, ida alkawar larba بعد وفاته محمد ابن قبل وفاته سوشي ce gobe gafara ka'ida من قال بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة من بسم الله الرحمن الرحيم يا تبسم يسويتي إكرام يسويتي أقل الله لتبسيتي الكريمة اسمه وتنا رب العرش العظيم تيتيا العرش نوتنا أن يتولاك في الدنيا والآخرة تيتي توزنا تيتي يونترا تيتي جوكا دين تيجوكا القيامة وأن يجعلك مباركا أينما كنت تأتي معه وتضع البركة دنندور نوبتنا وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكرا تأتي معه في دمير البيتات غير لا واجب جيبنا وإذا ابتلي صبر تأتي مظلومة مواجع كل جنا وإذا أذنب استغفر ثم ذا ذنب الجن ولا غفر وأنا فإن هؤلاء الثلاث وبن يغتن غير قلوان السعادة كشي العمل يتبعون لذا لتاتنا daga da yake ka'ida ko ne shi ne kawai da jala kawai da tauhidi shi nan ya ta gane ba duwa da ceci ceci to su ne ke yi ta rijiya ne a ne ganin inda mini ene bayan ganda gobe bayan ọgbẹ́ wa gbé wà yí dájú ìdarí ọkọ̀ àdúrà báyìí ló ń tẹ̀lé bá títà ní ọdún tí a ti gbá yín ìlú wa gbòòrò tóòtù tóòtù ọdún ìlú àdìgbéyà ni ọgbẹ́ni tóòtù ní tóòtù mẹ́jọ òkè ní tóòtù òjò wà ní mẹ́tàrà ìnáwó lọ́sọ̀rọ̀ sílẹ̀ náà wọ́n lọ́dún náà á mọ̀ ní. fil hayati dunya tukiji hidaya nasara da bai ja imani gina tun da bai ja wannan sai su ga ko ba ba su ya biye soki lai wala ya ba ba bu biye ta karabu ne a kudin na wato ga ma ta karaba ile a biya habu da mu karatu alai ko jini wato ba ga bani a ko ne miladi karaba ta ci gona har wa ko ta ga ko wa tun ba da ni jinna wa fil batanat la ja ta uhibbu hal ni ate je wo fa idha ahabbtu ni do wo kunt sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha wanda in sa'alani la wasiyan wa ku ci ba wani wasu ba mai ba na tula sai ne dige wa ne ga wasu dige sai ne dige wa ne ga wasu da shi duk bawo sai ne ni sai ki ga ya daji ne ne ga wa da da na na na mi sai ga wa ku ne ko dige ya daji ne ne ga wasu da ta no ba dai ga sai ke sai ke sai ke wata sai ta ya mista da sirife ya tura ni biyar da hudu ke a gaman da yi manyan jama'a yau dan da su ga da masallaci ne yani dan bidiyan da ga da masallaci ne mata wazi da su ya gaji dame tibiri ji makaranta ne su kuma ɗaya ga sun kashi wa sun masu wuce su ba mun kasa mu duk da iya wani wani da duniya ya mu da ake da shishi wani ga ga tini ne da abuwa mu ana mala ne ga ga tini ne da abuwa na mu man jala talin jala talin lahu yana ga ta bishi shi wuce wa zuwa wa don wuce wani da ya ta da su eh da ya ta da babu da inda ya ce tabbuce ba inda ya ce tabbuce wa daga dole wa daga ya ce tabbuce zo a yawon amma daga nan inda za yi alu sunna ke ta gaskiya da shi bai ba wuya ne alibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan ga su ke ta aluba ta wuce ta wuce sai to na rufa na laka zikira inda na fi ya gannan amma da za yi dan bibiya kun ga su يميت الله بدعته بدي أصول جيد يمشي إذا الله كان يتوى عليه بل بدي sai a ce shi kudu a ce shi kaza a ce shi kaza to da ga suwa to ta gudu da ya ina haka inda wanga ne ci sha ba ni ta ne ci ne e na ka ma ga da su ne zuwa da yadda ya sai ci shi bibiyo ne a ce su wanda ya ci da ga a mini alamu ya ce ke wazo da ce ke tula zume kai daga ke ya a sai tuye wani ga mana zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam Allah janayi ga gobe a cikin zaman a cikin zaman ke wani a nabi ga wajen a ce jila da na zanga shugabanni a jiye gidaje a ne daga wajen bas sai suna zuwa za a ne biki wajen bas a ne daga da na zai mafari a kuma tunanin ya kaira ya juya wani da wajen bas na janna a janna ta da tabbatarwa yi da na yi zai ba ci ma a kuma tunanin ya sharra ya juya gidaje da wajen bas na wanda da ta da tabbatarwa yi an tun shuhada wallahi fi ardi daga shuhada wata jita ce kimbo fetire wa kwali fetire wa wuri kwali biya ni wa dali jannu kamar zurfi hannun nari ko kila jannata fa kad fa ga ga na ga ga daga yana to kila da ajina sanna daga gwani fetire wa wuri kwali biya ni fetire da jinni la wani du'a min Allah akbar yalbe ka ya sojo ruwan sugan rama la alibi sallallahu alaihi wasallam mace ta ga gina ji ne ba ya ni ga ujudu alaikum ridwani fala afata alaikum abada na yarda shi da na kara ji fushi da yiya bani wale ga wale ga mana ta zoci ga albarka ke cune zoci da albarka da yanci kowo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi gashi tabo na so ta ce miftahun lil khairi miqdatun lil sharri e ke ko ya al khairi amma dai ko sharri sunan a da wuce dabo amma dai gashi tabo مغلاق للخير مفتاح للشر إلى متى جبل لا قال هيك سوى ما لا يكون شري ne to ta wato da mun zai je ne kuma da kai da ke so kuma shari ne so ta wato da mun zai je to ya laya wajo je ba so ci na

لما يمو من إقاط واجهة الخير إذا أصابته سراء شكرا فكان خيرا له الخير قاعد واجه زيب ويعطيتي وجلاتي الخير إذا أصابت ضراء صبرا فكان خيرا له أي من يلد أجي واجه كل جي وجلاتي الخير annabi sai su lafiya ga yi malu ala dawo da shukran wa qalilun min ibadiy shukru sai sai mutu yayyabo ya jama'a ba ga ni bidawo wa qalilun min ibadiy shukru da dai min ya wuce sai ciyo a ga da shi da ke da sai ciyo النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصوت لكن يجبان أنا والإنس فينا بين عظيم ni zai tsawa an yi lamarin jiko da taki bo uzuri da tsakanin a kuwa yi da gairi mutum su ga yake halitta a mai dadi buta ga Allah cika yana jini yano wa har zu ku wa yushka bu gairi me ya ga jabi ya mai dadi ya ga Allah cika jini mutum su hannu ina wato cika ya wa lafiya je ku ya to su na lafiya ne ba alƙur'ani na lafiya da ji sallah na lafiya da fiyazu na lafiya da ji biyayya ya bayawe na lafiya na alufi kirki na lafiya na àti àlàfo ìlú bá dáná jù tó ta ìyàwó bí òkúra tó ti bí owó ní ìyàwó ní ní àlẹ́jì ló tún gbúdú wá ló tún dèdè mọ́ sọ́dọ̀ ju sádàkà wá zàká wá kú zàká wá ní. tó ti ìyàwó bí jẹ́ òkúra tó ti bí ojú ìyàwó dáná ní tó tún kò gbáyé dèdè. gaduji sallah nu allaji nu tebuluji nu alqur'anu ba nu azkaruji ko goye tunde gaduji solo mata ne kibo allah mai zanne ne na ki yi na wai ciyo ya so ki so ki na gaya yawo zai ji fari ne wala tamshi fil ardi mar'a ريتال ساتيش بودي قاعدة تيجي فاري مثلا تقول الأرض لن تبلغ الجبال ba وقلت يا باو باو ba باو باو فاتيغا annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto da yake tuye ne kara ne ina wa aljanna ala gaskiya ta yawo ruwa alamu yake yi a ga an yi cewa ni kicewa cewa wannan kicewa wannan an na jan da lugo gwa gwa da shi zaka ni ga duk ya biyo alamai ya biyo ba ju shi shi utu gaga utu utu da kata ko utu dawo ko utu dawo ko utu da kimba alamai ya biyo ko ji ji ga ni ko ba kace mai ni ne ba ni ni je kalimar ne mu ba ne ni kalimar ne mu ba ne bude kalimar mutata na lamu ce ne wani firawun ga ne biyu mulku misra wa hadil anharu tajri mutata mulki misra bi wani firawun ga an rabbu kullu la'ala ni ga sai siye na wasu gano shatan magana ana khairu minhu midi alakai ne ko halatta ni min nari wa halatta ku min ti wa jani ta jikin daga yano ma jani ta jikin daga jikana ta dogo da su dadi ya ko ci ta zuwa ta ile kiwiye mu ta zuwa ta ile kiwiye mu kin dawo ngan ta yi dowa dole yana labe kiwo ta kiyeye ni ni ga wai ji kaza da ni ne kaza da ko kaza da ko kaza baba ma kaza ka dan yo kaza mu wani ki na alfaqu bil ansab ya da fuji fari da dangi musulunci madaya da da ne da ne ji fata ala ne lawo ko ne sai ji ya ko ni ne ne ba ji ta sai ji a sai ci no ne ga da ne ga sai ci da hukumi no ne ga da karkashin wa ci no da goje goya ceci ceci magana matinin fula kuruji fasbiru wa sabiru wa rabitu wa taqulla ya kuri je mai ji foro eh, mai ji waje foro gani ya kuri eh, mai tebe ji eh, mai tebe ji su gun je tebe tebe je go da musulmi ji mai su da ya ceci ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين نبلونكم شيء هو يا عم يتشري في في آية لا ولنبلونكم يا عم يتشري الخوف دسو ونقص من الأموال دوت يا جادك والأنفس zai na take da shi wasu marati da yanzu cihi amma bushara da ne ya gani zai la kuma jini kan mutum ne lagi mai da gani ya ajin hajji kan mutum lage shi shi wala ta ta ce ki da ya buyi ne kun je sai ne ka kuma so ba kwa ta yi e da ya bane ka sai jana da ni kan da so za wa ga da ne wani ga ji ke mun ga mu zai dai ji ji ba mun ga da mun ci da da da na ji da ga in ji to so ne to da ji dai wanya awo to mu wanya waje a to ji ko ne da ne ji haraka ba ta ji ji mun كي واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أعطي جي كي من أولو العزم من الرسل جي أجاه كلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذي موسى أكثر من هذا أي بابا نبي موسى غاني فصبره وما أقول جي annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala kad atat na salatu layalin e ko guta biya wi mali wa lidal shay'un naquluhu yube bilal aje na jagina illa shay'un yuwali yubu bilal illa ko ina bilal ga so bulu ko ta tawu sana ali ma ko jika ko ja kuriya don akuri ji كيف أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم ما يوجد أن تدخلوا الجنة قادنا عن الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يلي أن يجي أجمعني جكا أن يلي وأبو masadunin da azawu wajen ra'u wa zuzulu ba yi ba ebu dudu ba ta wuce ga nabi hatta ya kula rasulu wanda dina amanu ma a wuna ta nasiru Allah har su babu na fici bai zai yayi ma jini ko kake su nasara to ya tabi asma ala inna nasiru Allah kari lille na tabi ya soci wasu ba. Tazula kuru jini ẹgbẹ́ náà kọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ló wà jẹ ọkùnrin à adìẹ náà wà jìnnà ene so shiga ka dunga ji dunga ji ma fa baka lam yakun yusi haka wa ma afta haka lam yakun yusi baka yusi akila kalam wa jabbata sun ene so ta ka dunga ji dunga ji ene so ta ka wa ji ana wa ji wa al kana chani na makana ma wa amma ba ni misali za sisi. eji wa ọtụ eji ọtụ mmiri ji ti ooo eji ti ya ịgwarị àmọ́ tó dẹ́mi ní gọ̀ọ́jì sọ́ọ́ ìlàtọ̀ tí gbẹ̀jú o lóṣù kó tó wẹ̀sì tó tàbí ẹjì kúbà tó ìlú ìdí olùsọ wọ́n yé ìdádúgbò. Ní ìgbà kẹfẹ́ mọ́tẹ́lẹ́ oúnjẹ jíjí náà kú ó sọ ń gbòòrò ní àwà. hukuncin da jani da mu kaza kaza kaza ne da na ta ta waje kuci da kadar yace ki da ne da shi wajen da ne wani rashin zuwa go na to diga akuri jiya no ya akuri da na ba nan ki ka wasu to ko kin to ka ku ne go waje akwai ne sabo inna masabri da sada nakil ula masibe yake da sai ya waya nasibe ete da ofe ta nínú ojú tí ó wù ni wọn da ofe sagun àjẹ àti ìtàjì náà ló fẹ́ ṣe gbogbo ìlú ìpáta òjijì yà àmọ́ epo kejì a dà ẹjà àjà ìdàgá àjẹ àjẹ yìí fún igbá a àwọn tẹ́kẹ̀ òdùkà ba da ga jajire da ga ne ki tun da ke fulo to a sai da za duka ji tsaba sai ta je kuma a daga ne to ban bala ga yawa ka zo ce ina ta a ya wata zo mace na ji ka zo mace mu daga mu daga yau su jama'a ne ke da ke da amsawa a sai ta yin gado ba ya gani ba ta turu musulunci yawa yi rinna amma nasibu lujja da yadda tsakiye musulci na wa ya ne daga inna al'aina la tadma da ya ce tsakiye wa inna al-qalba la yahzan ya zama ga jira zana wa inna la tiratuka ya ibrahim la mahzunun ya wa ibrahim ga yi gana mai gaje na gaskiya ya jira zana dalilin da mun ji yayin na duka kuriya yau ne ko na mun ga kuriya bata jesa ɓe za a kuri si domin da wati me dole ko in na wuwa kuriya ɗabi na da ɗiga ta dawo da ɗiɗi me ma an zala lawu min da in illa wa an zala da bushe ba ta ci ba ta goro shi a sai wala ya kusa ba ta wuce ci shi aliman woman aliman woman jagila woman jagila ba na ake na ke ba na maki a na ke a. Mini, nole, masu ba ga jesa, ló jẹ́ àǹfààní yìí dé ẹgbẹ́ mi mọ̀ sí bàbá àdìgbà tòmọ́tò ó pa tó ìjà pípẹ́ tó ti gá gbẹdọ̀ lókè tó jù. masiba ga jika sunu bi zaya ala daga ba ya tobi muslim min nasabin wala sabin wala hannun wala zanu illa wa fi ala bi daraja kuta bi alu khataya bai ba masiba ya zanu ya zanu hatta shafati shaji a ta to yake ne zuwa nan da ga jika ya la daraja da ji ba so to mai lau ne fi fiya akurji masiba za a je zane da na zaɓi aljannin annabi sallallahu alaihi wasallam duga izabta wato ya izabta ne ga bibi yi da ya guba na wa na nigu ummati ne su ne ya guba ba mu ci ya go ba ko bara wuce akurji a wato go mu nuna janna da ne mi ga go ya go na gayi aljanna ko mini amfani na kurji mini amfani na masiba ga de da wuce a kurji wani lafiya ba nan wani za jinke da fasa yaji masiba ne ga de ya ni gbogbo gade bayi bɔ lɔgade bawo wa de bayi ba ne zanu ti ne wa de challenge ne ze gun ba ne to ne face na koso la lɔ hali nti o gba ko gbogbo masiba gade ta. dẹ̀dùlá àkúrújú àkúrújú náà gàmúta adé àsọ́bùrù àlàtà àǹtìlá dẹ̀dùlá àkúrújú òfúnba tó èkì adé àsọ́bùrù àyìnbá tó èkì dẹ̀dùlá àkúrújú lálẹ́ tùlúwa adé àsọ́bùrù àlàkàdárìlá dẹ̀dùlá àkúrújú etí kádàrá yẹn tí ó tiẹ̀ nígbàdé jìnnà. ẹgbẹ́ ni ẹgbẹ́ tá a lè rí lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìyẹ̀wò.

ba za a e ji zauro dubu yadda da lóòlé tó mẹ́wàá ó tó mẹ́wàá láfíà kí wúyo mẹ́wàá lówó dájì àmá bá ní tó lẹ́ẹ̀ mọ́wó bí àjọ tó lẹ́ẹ̀ mọ́wó bí àjọ bí àjọ wà ní lámẹ́sí wọn àjẹwé yìí mẹ́ra yadda wani ino da lafiya ta wajen zan da ke zanen lafiya tsaba da biyu mace da minu da alaka intentionally suicide wa minu ko a minu hand wa minu lahaya ko fiye mu minu daga tuba nga wuje na tubu yo mo wa ga wucu wo en da tawo mo wa tiya adiya adiya yake ne nuna da ko ne ba da wasu gaje mafani bula da kiwa ko yi mafani lagaje mafani ayi ma da jiro so shi man amila salihan min kare au unta wajiyar wa muminin salanu yadda hayatan tayyida da na gano kirki ma imani jinan mai muni na yayu rayuwa da rayuwa wani mini ne na zaɗi ya wani sai ba alƙur'anu kan dundu ala bi zikirin layi ta kuma imin kulu da bi bayan alƙur'anu da fi bayan soki da azkaru ki ngayon da an je je ta ce mini ne na ya je ya kowa rayuwa na ayi imani ba kadara ya soci e na ajewa na alewa ba ya e na ma alewa ba na ma ajiya yau ma ajewa mine ne daga je mowo rayuwa ijono ngayi gashishi waye go bibi da tunani da shi muna na gaji da zuwa su da ne. wa ga yake za su da yin wafa amma kada wai da zo ba ko ji da kada zo zo mu ba wallahi ga ya ne kifi fili ko bai da so ci ba ta ga ji wa gobe a ti gani amma wani ga je gaza ai gaza ka bai tawe ya gaza ka bai tawe ya gaza ka bai tawe ya gaza ka bai tawe ya gaza ka bai muwe ya eh, ka zo ce ya da ka zama mai gauci ba ba waya gaskiya ce ta wala wallahi wa shishi yanzu ba jiwa wato ba ga sai da kita ce kina mo bakin ciki bó ga-eji ụmụ nínú ilé lágàjì ìpínwó ràyíwá ìyí ọ̀nà ìgbà yìí ga palita ti ń so titi rumomo wa mana arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka zando ne ga ti pe so ti la ti ne ga ti pe so ti pato zumono ta pe ju luwa no wa rayuwa ti ti wa ní ìrà lásàtì ràjẹ lówó ràyíwó lórí ce tí ó ti gá di ce tí ó di èbó ní àlùfẹ́rì nàtí bàgá àjẹwò àkùrìjì zunubi gá àjẹwò akíjọ agáfáraba níbi àlùfẹ́rì ti tẹ́ǹgì nìyà níní ẹnu wọn àlázà wọn àjẹrà àyíwá wọn yìí bẹ́ẹ̀ náà. fi zalisi na inda na fi shi bukanna to ne ga dan gwaza ne ga fita bayan zamu ba ya fi wo wo da wo shi da ya fi wo do ke ne na da den ya ne amma shi da wo da wo ko ya da go ya ah ne ke laza je fa rayuwa nan gayi gayi lokaci ya mani mata ne mazgunin bi ma basirin min na fasihatu wal farad kan da rotation lokacin wajen rojoji ne ba alkur'ani ne nabu ne koje ne fujinuwa ne ji kaza ne takataju ne tuba ne ne ka wajen ke wajibi amma ga shi shi wata jiya ne wata jiya afọ bụ onye awa nyi adịghị n'ojina awa gwụba adịghị n'ojina n'oge abụ awa gwụta tinye anigide aga n'otu na n'ururu ụdị adịghị ezi gị mmochi ma achaghị ndodowe don na jikpa ata ndị mmiri daga dị wọn á lòlò ń yé báyìí wọn ń bo ìyẹn lókùtò bá ní àmọ́ gbogbo jẹ́ wù mí láti sí ìdá ní á ní ọ̀tá bí aláàlá ìdí mi kálẹ̀ yẹ́ ba ci je da tó in ta tattakullah ya ja'alnakum furqana ya ga ku ne to ko to biye da ladu ya wunga lamarin muwe in na je na mini ne lagaje mini ne lagaje mufano gayi asiriyo gani lokaci amu wanda ya ka alkurani wanda zina ji a dukina da na jiyan nan su yi na zai lokacin ji kokari da kokari yawa ba kuli malu en lotu fasara Allah wa malaku ce ta le ko wasari u ila nusrati min rabbikum te ji ba pa in lotu lo lo to so lo ga fara da je ne ce ji àṣọ àlẹ́lẹ́ tí ò fẹ́ dúdú lókù asirius kagbá kagbó kò fọ́ gbòjò láwọn jí alùmí ìsọ̀rọ̀ ìsọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀mí ẹ̀mí ọ̀dọ́ ìfún mi mẹ́gbọ́ká ọba tó ti lọ́mú mi mẹ́gbọ́ká ni àmà ń dúró ìgbà àtẹ́rí ìwòndógún àmà ìrísà àlàmà ayẹ́ fọ̀ọ́kà ẹnìgá bí àwọn ẹni ولا تعجب قال له وكله سوى جمري ولا تقل ومغاقا لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا نقاد كذا نجي كذا وبيعتك كذا كذا وبيعتك كل قدر ولكن كل قدر الله ما شاء فعل جبت عقبه انه بطيت من وجهه gbogbo ìdàgbéwájú ní sọ̀tìdì sai wutari yadda successful people yi máa ní olówó agbó ní oṣù ìsàlẹ̀ pé kúrá ní gúrú ne na ta a rí lè pé kúrá ní náà tàbí ìgbà wà ní ìfẹ́jọ làjá ní ìfẹ́jọ kàtó yíyá ní ìfẹ́jọ kàtó tàbí wà ní ìfẹ́jọ mìíràjọ ní òkè tìkẹ̀dá ní ìfẹ́jọ kìí àmì gina yóò lé èkó ní ọ̀dà ń lòkà owó tó ṣe kò ṣe òkà ti jẹ́ wà fẹ́kùn yé ne òjò lóòtù tàbí pé àjí fi ne? automatically ki waje waje sannan kawai from time to time wato yau labari ne zai jaji su ya dogo kibo ko hoto kwale ke so ga tu ba insha Allah ta'ala mai ne ga tu ba ne lokaci da go mutala luzu ho fa dan tunda ba sai ju ba le to go tun ban zai na da hanji na so a tuna ni wa ga wa go lo succeed rayuwa da sai ta shi ya hammu nan ɗaya ɓakana ku fi na gosa mai jinna mai jinna mai jinna mai jinna mai jinna mai jinna wa bishi ko yawa majan amma wata mun ku da waje ai ga wuni mai wata kai kan dun ya ga tuwo yan ne ji ba ta wanda ni ne na ta diki ne ne ba fa jona ani diga ya guni da wanda ni ne ga fa mu ne ta zude ni wangi ta zude ni na gufe nan ko to da makwabci da kirki mu da kiyo eh mu da yanzu ciwangi a ti mai zagi mai to sokan wa ya zaguro ti dai ba da je ya turu na kusa da zabi zabi wani abu na su da ya sa yi ne a ti haɓa gina ciwo coci gwai ta inda gina ciwo sai a hankali inna inna nisa a shayatinu ku dikna lana wa na'udhu billahi min sharri shayatin dan yace ga inna shayatina a duk inna nisa a kika ga jiji shayatinu ku dikna lana shaitan ja ne ka ko tiyayi ne wa na'udhu billahi min sharri shayatin ce ki mun goyi ta bi shari'in shaitan a dai ga tun ga a ah, dikini inda ne ga ga إن النساء رياحين خلقن لنا وكل يشتهي شم رياحين إذا يطلع فلاوة جانو تخرج باجي جنا غاندو باجي فلاوة شو وكين وين باني غاندو شيء غيبي لانيكو يعلم من يعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدثت أعمالهم وفي النار هم خالدون فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأهبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم عرفت أن أهم ما أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة كل الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه من لا يعلم أرشدك الله لطاعته سيت موبا ومن أن الحنيفية ملة إبراهيم kede alhanifiya ngai ya ko ngai ya ko ngai ya jini ya nabi ibrahim an ta'budu allah wa dahu mukhlisun lahu din lahu wajibu to ya allah gujo bi ikhlas allah magan addinu kama qala ta'ala kama ce lakna ga wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun mijani sai jini je ga anji ya so go abiya jini ta ni sai da rabta anna ma khalaqaka rabbi ga allah jani tawaji li ibadati yabo yabo عباده يعطيتي فعلا دبيدو أن الإبادة لا تسمى عبادة تدي إبادة هي إبادة إلا مع التوحيد سيد أن بعد ولا تتوجه كما أن الصلاة كمن صلى لا تسمى صلاة سيد صلى إلا مع الطهارة كان بعد دبيدو سيد دبي فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت شرك ذا قد إبادة لا إبادة ممكن كالحدث إذا دخل في الطهارة فمن الشكر لا قد لا قد لليون إذا الله جون أبيتو الله وانيا حتى أبي لا إبادة جون جاء شركة جين إبادة نانيا كما قال تعالى كما سيتنا كما ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك يتحدث أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان للمشركين وضع مشرك جاء أن يعمروا مساجد الله نادع مسلاتي وتوتي دلائي غير جدي بعد جبنا شاهدين على أنفسهم بالكفر أطول غير رجع استعشاق آه، لا لا بطوتي بشيء كافر تايجونا أولئك يتحدث أعمالهم وعنش يكون باتا وفي fil nar hum khalidun ta najma ta naga alu amalu annabi jannatu sa فإذا عرفت أن الشركة وقعت مبتدين لا بطيتي باتي إذا خالط العبادة إذا جئت باب عبادة أفسدها وجوهنا وأهبط العمل وأهبط العمل ومن جاءت الديانة وصار صاحبه من الخالدين في النار فلما قلت من لا تدم من رجع أقول جننا عرفت أن عم ما عليك وأدنو بين جميع من تبين تاتيه بن الله معرفة ذلك وبشركة لعل الله يفلسك وجوتيك عدوه بابا وينجيك تسمى بابا من هذه الشركة sabaka daga tangina daga daga sanno da iya shirk billahi alladhi qala Allah ta'ala fi tange ki magai tange shirka wato Allah ya gaci waga inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ce ce daga ce fa da zai ala ya la ku ko fa ce ba kina amma ga ji zulubin ne na ji shirka nan ga ba ga nawa ba ce ki fa ga da wuce wa zalika bi ma'rifati arba'a qawaid yake ga da bani wa bi kai da guni zakara Allah ta'ala fi kitab kitabi na كويدان tuwe don الحديثية لا alhanifiya يا نبي إبراهيم عليه السلام alaihi assalamu gane wala tsoci jinne logi da mogalayan doro fa tsoci da cima ma majan halitta shi jan sai ba da ji ibada ya tsoci logi yau ma halattun jinna wa insa illa liyabudun da wajen yin yi da jini sai ba daji wuta ya wu sai ga waka da rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana sai ji furo ga wajibu ta ga ndorwa sai nguyi ko moji bulu bulu ne bayan ya marjiji cikin dungu na soci tumbena soci tuwa tumbe ya ba da mu ba da ya ga jaji ibada na jiya soci na ولقد بعثنا في كل أمة رسولا تجعل تعلوم من دندو أن يعبدوا الله واجبوا تايا الله واجتنبوا الطاغوت إذا ملوك يا غني بي الطاغوت تسن دندو ibada ya ce ki hakin ga a sejin kanin na umar sa sallam ce ki ruji rutu yawon hajji kafin wa da tune wa abu da rabbaka hatta ya ci ya kalyakin sai ta sai kiyaye har da kakuna gaskiya har da kakuna ajali wade su wani mala'ika ji ibada ya soki ruwa so ji shigo ibadun mukramun النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم إذا تجوني كمن النصارى إذا دعا نبي عيسى ويجي مريم لنا إنما أنا عبد من أي وجه فقولوا عبد الله ورسوله إذا تيجا وجي إذا تيجا وجي وتيجا وني دي تشوين إبادة النفع وعليك ابن تيمية والعبادة sai ba shi tazallul da kya dawa amma istilahun gayi ismin jami'u ne kulli ma yibu Allah wa yarda min alqawl wa da yandundu na wa e ta gugucha sai wa lokacin mina nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in da ibada ta gocha sai da naga juna yi mun ko yi musulmi inna dina inda al-islam addini ba sai ce ga musulunci ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن وصوا دين مسند مسلم جانا فلن يقبل منه ها آه، وتوبا هو في الاخره من الخاسرين اقوال يا من غافر انه زجاجي حصار ما تشي قالوا يا جا حصار يفوي القيامه تاتي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني قول باقون وزن بسوتي ونشي باقون وزن بسوتي ونلتن ورو والله يشرك بعبادة ربه أحد أو مغلا نور فاتوتي باتشنا annabi sallallahu alaihi wa sallam wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa wa radd da ne ne da da ne ta da da dini nona wanda ba shi bali ana gida su a ga ne sa sallam wuce ne ni zamani jahiliya ofe lofi girki zamani jahiliya da ofe kwarya zamani jahiliya da ofe jikazin ina ofe ni ga dabe ga jin amfani a nabi ga? ko ta ba gale ga rabin fili khafi a cikin madina ma'ana kun ji man da la ilaha illallah wa gama laifin wuce kun na ji amfani ebe ba alhanifi yanga ya koya na ibrahim wa ndo na ga jibu ta jiya mutu ce ta ne wani ojin bara a kar ka alif lakum sota ka ibrahim ko wallazina ma yuzu qalu liqawmihim inna bura'a minkum wa mimma na min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum la da'watu wal baghdha wa abadan hatta tu'minu layi. Wahada. ale ga bọlọ ti bara abe ne ji bẹn ni ji ge ke ti zu ta ti go la ina no ji be ke ti wọn mana ale bi ibrahim alayhi salam wa ga jama'a ga ma ni sama su da jan tun ji jifun ki kuti ne na ji ya ji buta no kala ga inna wajadna aba ana ha adidin mutum da kun da ko ji ke ji buta ji kala ga hali yasma'u nakum in tad'un dun ku kuti ne ji ya ge ya no agwa do auyen kwaro na ku auye bugu ko Allah amfani da ko Allah kuma da so yi a gajewa wato fa innahu ma duwun li illa rabbil alamin ko shi ne fata makirin yayo inda wa rabbil alamin in ma na ko shi ne fata aduwun li na biyu illa rabbil alamin shi giyo ne tibat Ẹgbọ́gbọ́ ìbádá náà wà lé gáàdúrà bá ní wo. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تشي يي مي يا غادو اي زي غوتيكا تشي مي اتي بامي ادو انا دالو اما غاغا جسو الخوف عباده كذا ولا تخافوهم إذا سنانا وخافوني يسنني والله يقصد عباده wa Allah fale tawakkalul mu'minun to ti gboyi ga mu'mini je ya to sujada ibadu yo to je wasjudu lillahi wa'budu edu zada tó ti gboji e me te ya Allah gboji o wa te loko ibadu yo to ti ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o gboyi ọgbọ́n ye yẹ tayo tayọ ọgbọ́n ga yẹ wá te moko da yo wọ́n jí mi tẹ̀mọ́kọ́ lágbèrè aláfíà wọ́n lè tàn jíjìn náà wá káṣí jí mi tẹ̀mọ́kọ́ yà mí yí wọ́n jíjìn náà o a jí mi tẹ̀mọ́kọ́ jí náà gbàgbọ́ mọ́ nínú ìṣèjì bá yí káwọn yìí làjí náà wọ́n jíjìn náà o a. wà ní gan nínú dùn bí إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أتي أنا باوتشي أتي أتي أتي جمو تيد غالوك جريكي أما في يسوكي تيتي غبا أما في يسوكي تيتي غبو أما في كتاكي أتوكي صلاتي بعد اليوم sai ya zo ibadu yo ce ya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kul daga inna salati sallaye wa nusuki ne mai zuma wa mamati ko wa mahayaya ko rayuwa ne wa mamati to cike ni lillahi rabbil alamin ce ti buyin ga yo Aji zagi ta ce fitire ila ilaha illallahu wọn mẹla tó ti yẹn ní kàlẹ́kì ìbáde ọ̀nà fáà ní awùsí mi jìjì pèsè ọ̀pẹ́ àmìtí ọ̀pẹ́ gbòòrò fẹ̀sítà alẹ́tò mùsùlùmí àti ìṣẹ̀tàn ti bí àgàtà òǹtí àjù wà lẹ́yìn bàndó rẹ̀ dé nígbà bẹ́ẹ̀ ní wati tawhidu eh wago da ke tuwa su ta ke tawhidi wuto wa wala tamutunna illa wa antum muslimun ga luga wa sunna to lo to ta ke musulunci wa mala alim sa san da man ma ta waya lamu annahu la ilaha illa da khala janna ba ndo na ga to madini mi ta daga wa digo ta diga na sai allah na ba na ga wa janna wa mala alim sa san ke ga man mata ga man kana akiru kalami la ilaha illa allah da ne ga karshen wa ga na ga sai la ilaha illa na dakala jina gano aljanna ebogo e ji e dabo ne ji ji shaitan hadi ya bani adam Allah ta budu shaitan inna gudu alkawali da ya gaya ta jibuta ya ce tamma ne ma na yi o na tsala dan gane shi ta ne ta ja ga ni da azu to ani da azu tun ka ne tun na azu zulu zulu ga ta ta da azu to shetan mo ku ke agwa ka ga mun da de shetan ye wuru zo ku to son ni la shedu juju wannan ala ne ga kullu bani adam dan dole ne mun bi jana ya mafu shetan shetan la ku da to yi wannan da to mun fara mun mun illa